babu fadli man yujahid aw taqul babun fadlu man yujahidu fi sabilillahi bi nafsihi wa malihi falalar da ke cikin wanda ya je yakin ta da addinin Allah da ransa da dukiyarsa da kansa da dukiyarsa ya tafi قال أخبرنا كثير ابن عبيد قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وانا متين يزو جمع الله صلى الله عليه وسلم سيتي يا رسول الله اي الناس افضل يا رسول الله يا منزو الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل wane ne ya fi a cikin mutane kala sai manzo Allah ce man jahada bi nafsihi wa malihi fi sabilillahi. mahallu shahid kenan li unwan al bab man jahada bi nafsihi wa malihi fi sabilillahi. wanda ya yakinta da addinin Allah da kansa da dukiyarsa da ransa da dukiyarsa qala thumma man ya rasulullah sai ce bayan wannan ko ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wa kuma qala sai ce thumma mu'minun في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره نبي شيني مؤمن mumini fi shi'bin ashib wadi kenan kwari mutum yana cikin kwari ko loko ko wata hanya wani lungu yana ciki yana bauta ma Allah baya baya yi ma kowa aziya baya cutar mutane na farko wanda ya je yaki ta da addinin Allah da ransa da dukiyarsa na biyu mumini ya kebance kanshi yana ibada baya cutar kowa yana ibada yana bautan Allah yana tsoron Allah shine yafi babu فضل من عمل في سبيل الله على قدمه وإن كان في سند هذا الحديث الذي سنذكره فيه ضعف إلا أن المؤلف أورده في كتابه في كتاب الجهاد قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن ابي الخطاب عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك يخطب الناس في كرن da aka yi yakin tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ma mutane khutuba yana musu khutuba wa'azi gargadi shiryarwa tunatarwa karantarwa yaktubun nasa wa huwa musnidun zaharahu ila rahilatihi wanzu Allah ya jingina bayansa mai albarka akan abar hawarsa yana musu wa'azi faƙala sai manzo Allah ce ala ukhbirukum bi khairin nas na sanar da ku wane ne fiye mutane wa sharrin nas wane ne kuma fi sharri a cikin mutane inna min khairin nasu rajulan ce yana cikin fiyayyin mutane mutum amila fi sabilillahi ala zahri farasihi yayi aikin ta da addinin Allah akan abar hawarsa aw ala zahri ba'irihi akan dokinsa ko rakuminsa aw ala qadamihi ko akan kafarsa ba shi da abar hawa hatta ya'tiyahu ya maut har ya mutu wanda ya fi alkhairi kenan ya fi daukaka kenan a wajen mutane wajen Allah wa inna min sharrin nasi rajulan fajiran wanda fi kowa kuma sharri shine fajiri ya kara'u kitabun lahi yana karanta littafin Allah la yar'awi ila shay'in minhu la yar'awi ay la yantahi ila shay'in minhu duk abinda alqur'ani ya hana baya baya dainawa shine sharrin nas ke sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا مسعر عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لا يبكي أحد من خشية الله فتطأمه النار إتي با وند زي كوكا سبو صورا الله سألنا كما الله سكاش أوتا hatta yuradda labanu fi har in zaka iya in aka tatsa nono daga daga nonon dabba zaka iya mai da nonon daga inda ya fito ba zai yi bai ce to wanda duk kuka saboda tana addi saboda tsoron Allah tsoron Allah ya saye yayi ikon Allah ayoyi na sama ayoyi na karantarwa ayoyi na mujizozi ya yi tunanai Allah na iya kawo inna Allah ala kulli shay'in qadir to ya za a fita ranar lahira ya ga azaban kabari ya mutuwa ya za a yi wurin sirati ya zai ya yi tunanai ya ji tsoron Allah ya yi kuka to kuma sai Allah ya tausaya masa ba zai sa shi wuta ba ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر مسلم ابدا haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yakin ta da addinin Allah ana yi kuran da ke tashi a ciki wannan kuran ba za su hadu da kuma hayakin jahannama ba a cikin hancin mutum daya mana duk wanda je jihadi ƙoran jihadi ya shiga hancinsa ba zai ga wutan jahannama ba lai hayakin jahannama su haihadu da ƙoran jihadi sallallahu alaihi wasallam man kharai musulmin man kharai ramuka guda biyu na hanci قال أخبرنا حناد بن السري عن ابن المبارك عن an عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن Talha. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يؤود اللبن في الضرء ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن ابن أجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب yace ba za su taba haduwa ba a cikin wuta musulmi da ya yaki ta da addinin Allah ya kashe kafiri sannan ya miki akan addinin Allah bai yi ridda ba bai yi wasanni ba bai yi sabu ba bai komai ba Allah ba zai hada su cikin wuta ba shi yasa ya kayyade thumma saddada wa qaraba bayan ya yi yaki ya kashe kafiri din bai dawo kuma yana wasanni ya sakci da addinin Allah ba a'a mike waye gadan gadan mana ba kafirin da aka kashe shi a cikin ta da addinin Allah makoman sauta to wanda ya kashe shi ba za a hada su ta ba amma sai sharadin sharadin wanda ya kashe shi nan bai ridda ba ko ko bai sabo ba wala yastami'ani fi jawfi mu'minin kuma abubuwa guda biyu ba za su hadu a cikin cikin mumini ba menene gubarun fi sabilillah wa faihu jahannama ƙurar da aka ta tashi a lokacin da ake yakita da addinin Allah da kuma numfashin tururin zafin wutan jahannama wala yajtami'ani fi qalbi abdin al'imanu wal hasadu haka kuma imani da hasada ba za su taba haduwa ba a cikin zuciyar mu'mini eh wannan yana da nauyi ko eh to ya za a fassara shi kenan alwad wal wa'id kenan ko sai a kyale shi yanda yake da zafin shi ko ba za a yi tawili ba ko eh قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سهيل عن صفوان ابن أبي يزيد عن القعقاع ابن اللجلاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد haka هكا كما يتي da imani da rawa imani da rowa ba sa haduwa a cikin zuciyar mu'min dan adam abada na ko wa man yuqa shuhha nafsi fa ulaika ashuhu ablagu min قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمه عن سهيل بن ابي صالح عن صفوان بن سليم عن خالد بن اللجلاج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه رجل ابدا نزيت في وجه رجل افسك متر ولا يجتمع الشح والايمان في قلب عبد ابدا ce har abada ba za a taba haduwa ba imani da rowa a cikin zuciya me yasa aka ce haka imani da rowa me yasa ba za su hadu ba kishiyoyi ne eh wai kishiyoyi ne mai wai mai imani za ka same shi yana da kyauta da tausayawa da me eh da jin kai laula annahu yu'minu bi anna Allah yu'awwiduhu ma tasaddaqa bihi lam yatasaddaq imani karfin imani ya san ya san cewa in ya bayar saboda Allah Allah zai bashi fiye da haka man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wa yudha'ifu ba haka bane ba karfin imani shi kisa, ka yarda da Allah Allah ya ce ka bayar sai ka bayar zai ba amma in imanin ba shi da karfi fa sai shi dan yazo irin jaye kai suka maka rowa qala akhbarani muhammad ibn amir qala hadathana mansur ibn salama al-layth ibn ibn al-had an suhayl ibn abi salih an yazid an abi hurairah qala قال رسول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد ولا يجتمع الشح والإيمان في جوف عبد قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عرعرة ابن ابن البرند وابن أبي عدي قال حدثنا محمد بن عمرو عن صفوان بن أبي يزيد عن حسين بن اللجلاج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله عز وجل ودخان جهنم في منخر مسلم أبدا قال أخبرني شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن صفوان بن أبي يزيد عن حسين بن اللجلاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم ولا يجتمع الشح وإيمان في قلب رجل مسلم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن أبي يزيد عن أبي العلاء بن اللجلاج أنه سمع أبا هريرة يقول لا يجمع الله عز وجل غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرئ مسلم ابو هريره تي الله ba zai hada kuran yakinta da addinin Allah da kuma wutan jahannama tururin wutan zafi wutan jahannama a cikin mutum ɗaya ba ولا يجمع الله في قلب امرئ مسلم الايمان wa والشحى جميعا تو wannan magana ce ta Abu Hurairah ta mece ce hujjarsa akan haka eh wance yana cewa ne kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma sai ce me anna sami abu hurairah ta yaqulu abu hurairah yaji abu hurairah cewa la yajma'u Allahu azza wa jalla gubaran tilka riwaya wa hadha qawluhu mawqufun alayhi أليس كذلك لذلك يقال هذه رواية موقوفة على أبي هريرة وتلك الرواية مرفوعة لأنه قال أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الفرق بين الموقوف والمرفوع موقوف ما وقف على الصحابي والمرفوع ما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال وما أضيف للنبي مرفوع وما للتابع هو المقطوع أليس كذلك to za mu nemi abu hurairai ba kawo mana hujja ya za da wannan hadisin maukufi ya ce hadisi marfu'i ai ga hadisi marfu'i ba shi ya rawata hadisin marfu'i shi sa ya tsaya sai ya faɗa yanzu shi ya fassara hadisin da ya rawata. babu mani man da qadamahu fi lahi to wace mai amfanin da ke ciki maimakon kashe manzo Allah ya faɗa sai shi ya faɗa zai ce fassarawa kenan yake saboda shi ya rawaito marfu'i din to shine ke tabbatar musu da haka din yana fassara musu babu thawabu man ighbarra qadamahu fi sabilillah ladan da ke cikin mutumin da ya je yakin ta da addinin Allah kafarsa ta yi kura ta dau da ta yi kura قال أخبرنا الحسين بن هريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال lahikani abayatu bin rafi'in wa ana mashin ilal juma'a A abayatu dan rafi'i ya hadu da ni ni kuma na tafiya zan je masallacin juma'a fa qala sai ce Albishirin ka kai albishir fa inna kutaka hadhihi fi sabilillah wannan taku da kake daga gida tiriyan tiriyan zaka masallaci fi sabilillah samitu aba absin yaqulu dalili na shine naji abu absin yana fadar cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي من اغبرت قدماه في سبيل الله فهو حرام على النار دو ود كفسة أو قورا في سبيل الله فهو حرام على النار الله زي حرم تام وتتشيش أين محل الشاهد في هذا من اغبرت قدماه في سبيل الله ولا بيتي يلا زاشي يا جهادي بيتي زاشي مسلاتين جمعة ايه ما هي المناسبة بين هذا الحديث وعنوان الباب ها ها ها إخبار ركد ما هو في سبيل الله غالبا أنت في سبيل الله معك أكي غالبا الله أنت في سبيل الله معك أكي نفي جهاد يزيا ها to ya ce fi sabila abinda aka nufi Allah da shi eh eh haka yake su shi yasa imamu sa'i da ya ce wanda kafarsa ta daukura a cikin fi sabilillah sai aka kawo kisan wanda yake tafiya daga gida za shi masallacin juma'a sai aka ce ka yi albishir wannan tafiya da kake fi sabilillah ne yayi yaya kiransa to za mu zo mu gani yadda za mu zo ga hadisi da zai fito da wannan matsala fili insha Allah babu thawabu ainin sahirat fi sabilillahi azza wa jalla babin da ya zo na bayanin larin da idanu wanda suka kasa ba suka bacci saboda ta da addinin Allah ko ya je ribati ya je yana tsaro ya je yana karewa ya je yadda shi aka je jihadin to ko ko me zai shiga ciki me da me za su shiga ciki Zawabu aini sahirat fi sabi sahirat bata eh, idan da bai bacci ba a cikin dare a fi sabilillahi yace dan Allah a fi sabilillahi ba lillahi ba fi sabilillahi a cikin me eh a cikin tada addinin Allah a cikin tada addinin Allah da me masu zuwa jihadi da masu masu zuwa jihadi da wa masu zuwa eh? ko masu zuwa neman ilimi da malamai masu karantarwa har malaman firamare za su ga ciki da yan boko wanda idansa bai bacci ba sabilin lahi saboda Allah sai a da mai za su shiga ciki eh eh eh eh wai ko zama aka yi ana tattaunawa ya za a kare addinin musulunci har a gari ya waye ba a samu ayyabacci ba ko ya shiga ciki ya shiga ciki sai kuma me Ya laili qiyamul laili qiyamul laili zai shiga ciki eh wai ba zai samu shiga ciki ba sai da gyara eh eh wai an ce idon da bai bacci ba wai angon da aka yi masa amarya a wannan dare shi ba idon shi ba zai bacci ba shi ma fi sabilillahi ne eh min ya zauna tun farkon dare yana tafiki yana fitar da tafsiri hadisi fikiyu yana tattara matsaloli da za su amfani musulmai zai shiga ciki kuma zai shiga ciki ba wai zaman sulhu ana sulhu tun farkon dare har karshen dare don a kawo maslaha ga mutane a samu zama lafiya shi ma ya shiga cikin fi sabilillah ya shiga eh. kwana a tsaye saboda kare da kare shi ne ai eh, ribati kenan tsaro eh fazalik mun ribat fazalik mun ribat tsaro kenan eh sai kuma me zai shiga ciki shi kenan eh eh kare makabarta gadin makabarta ta ina gadin makabarta zai shigo nan yana aikin shi ne yana biyan shi ko kuwa ايه ساسا تما اورتا حذر يا واي دغلي شاهد اسبا انت صلح صلح يا يا في wannan faji ai me gadin wai mai gadin makabarta saboda matsafa kar su zo shiga sai kaza kaza kaza zai shiga cikin wannan fi sabilillah eh an ce ana tsafe tsafe ana kaza kaza kaza kaza sai aka sabi aka cire mutane ku ku je ku yi gadin makabarta har gari ya waye kada wani matsafi ya zo ya to da kabari ya cire kaza kaza kaza kaza suka ce eh mun dauki wannan za mu yi wannan ya shiga ciki eh me idan ba biyan su ake yi ba in biyan su in biyan su ake yi fa eh eh to jinyar mara lafiya zai shiga ciki musulmi jinyar mara lafiya musulmi zai shiga ciki na me ko dan wansa ne ko ɗansa ne ko menene su ba dai ya hana irin shi bacci ba kwana a to likitoci masu aikin dare za su shiga ciki eh za su shiga ciki a ah, matsala ana biya fa ba a to ba biya shi ba sata za shi yi ba dole a biya shi ba suna cikin kasan musulmai ba za su ma yi duk wani wanda ba musulmi ban yi shigo ciki ya ce albarkacin musulmai asali wa ake ma aiki musulmai قال ismatu ibn al-fadli قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن شريح قال سمعت محمد بن شمير الرعيني يقول سمعت أبا علي التجيبي أنه سمع أبا ريحانة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرمت عين على النار سهرت في سبيل الله duk idon da ya bai bacci ba har gari ya waye saboda fi sabilillahi an haramta ma wuta ta ce shi fi sabilillahi aka ce shi ne sai ka duba ka gani ina ma na fi sabilillahi cikin me masu me ai mun fada bincike a cikin ilimi littafin da kake karanta tafsiri din nan malamin ya zauna tun daga bayan lishiya sai ya ji salatu minan nau yana karatu yana karatu sai ya ji kiran sallah in an ji abin nan sai a sha shaye ko ko ana zaune ana ta yi lokacin sai manta ma da komai sai ya ji kiran sallah duk ba fi sabilillahi bane in ba ya za a kai ka karanta tafsirin alkur'ani ka ganzu ibnu jarir tabari imam al-qurtubi fakhruddin razi sayyid qutub manya manyan malamai sai da aka hana ido bacci tukun aka fitar da wayannan ka duba littafin hadisai ibn hajar askalani al'aini su wane ne nawawi duk sai da aka hana ido bacci tukun aka shimfe dama abinda za ka zo ka karanta ka fa'irindu ka saiti a kai masai addinin ka saiti mhm. kamar me shi kuma sai an tambaya mutum ya kwanar sabon allah sai an tambaya laifi ne babba kuma sai ka tambaya babu fadlu gadwatin fi sabilillahi azza wa jalla algadwatu khuruju awwalin nahar farko kenan shi ake ce masammako kenan ko قال أخبرنا عبدة ابن عبد الله قال حدثنا حسين ابن علي عن زائدة عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل أفضل من الدنيا وما فيها الغدوة خروج أول النهار والروحة خروج آخر النهار ma'ana mutum ya sammako ko da yammaci ya je yakin da addinin Allah ko sasanta tsakanin musulmai ko ko wani abin da zai kare addinin Allah ko ya kare musulmai da musulunci ya ce hairun min duniya afdalu min duniya wa ma fiha ya fi duniya da abin da ke cikinta na kyale-kyale na jin daɗi babu fadlur rauhati fi sabilillahi azza wa jalla babin da ke cikin falalan da ar-rauhatu al-khuruju akhir an-nahar qala akhbarana muhammadu ibnu abdullah ibn yazid قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرهبيل ابن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت فتاد سمكو قال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إن سمكو a cikin tada addinin Allah yada addinin Allah zuwa musulunta da maguzawa zuwa kulawa da su zuwa karantar da su da sammako da safe ne ko da yamma shine ce yafi duniya da abin da ke cikinta. ta eh sai ce sammako zuwa wajen aiki zai shiga wannan zai shiga cikin nan zai shiga kuma zai shiga ba eh hmm. shi ne zuwa wajen aiki da sana'a da nema ma'ana ma'aikaci ne na gwamnati a kan shi ake biyan shi albashi in ya fita kan lokaci zai je kare ma musulmai hakkokinsu ba za a samu cikas ba in ya fita da sassafe da niyan bara ya je ya kula ma da hakkokin al'umman musulmai ya shiga cikin wannan ko ba zai shiga ba ya shiga ko karfe nawa aka karfe ka'idan aiki karfe nawa ne karfe takwas a tashi karfe nawa karfe nawa ne bakwai da rabi ko takwas takwas a tashi karfe nawa a tashi hudu takwas zuwa hudu ma'ana duk ma'aikaci abin da yake wajibi a kan shi har albashi sai zamo halal karfe takwas kana ofis kana zaune ko da babu aiki saboda aiki zai zo in za zo ba waya za a yi maka ba za ka ga ya zo ne an fahimta to in ka je karfe takwas kana aiki kenan har karfe hudu za ka taso shi ne ka halaliya amma in ka zo karfe tara ka ci haramu in ka zo karfe goma saboda sanadiyar jinkirinka al'umma ta tagayyara ta tozarta wani ya taso daga ƙauyensu ya yi sammako ya zo yana jiran ka sai karfe goma za ka zo kafin ya koma ƙauyensa komai ya rikice komai ya lalace komai bai yi ba kenan ko ku a ka zo karfe 8 daidai kana ofis har karfe 4 ka tashi amma ga aiki sai ka bar aikin kana karanta jarida ko kana karanta littafi ko da karatun alkur'ani ne suka ce ba ba ne ka yi shi a wannan lokacin ba wurin sai ka yi shi a gida wannan lokaci ne na ka kula da aikin mutane 'yan uwanka musulmai saboda sakacinka zai kawo zai sabbaba waɗansu abubuwa ba su yi ba ko su lalace karfe 8 zuwa karfe 4 kana aiki babu laifi mutum ya gaji ya huta kowa ya san da haka amma ga aiki gabanka sa'annan sai ka bar shi kana hira kana buga waya kana karanta jarida kana karanta majalla wa'yansu abubuwa da su su kai suka shafa wallahi tallahi ka bai zamo halabba baki ɗaya. shi yasa a yi tashin hankali hukuma ta kara albashi ta yi menene ta janye ta kara ta dabba nan yake ba yana kai aikin da kake yi mai kake yi allah yana kallon ka allah na kallon ka kuma allah yana son ya ga kana aiki ne yadda ya kamata kana ba da hakkin albashin da za ka karba ɗin to shi ne ko kwandala kake karba sai allah ya sa ma albarka a ciki sai ka yi ta yin abubuwa masu ban mamaki amma a kara albashi a kara alawas a kara menene a kara menene wallahi ba ta nan yake ba akwai albarka cikin abin da kake karba ko babu albarka salaf baru salaf kana jalisan fa ja'ahu tilmizu wa qala ya shaykh innani ataqada ar-rawatib kaza wa kaza wa kaza walakinani ghayru mutma'innun fil hayat قال إذا رجعت غدا قل لهم ينقصوا من راتبك كذا فلما ذهب قال لهم انقصوا من راتبك yana zaune almaji almajin muridin shi almajin ya zo akramaka Allah ina karban albashi kaza ina da kuɗi ya ishe ni amma ba da cikin kwanciyar hankali nace goben ka je wajen aiki ka ce albashinka a rage a mai da shi kaza yana zuwa wurin aiki ya ce kaga a maidamin albashi na kasa in yanzu ne sa ce kan shi ya buga ko sa ce ba shi da lafiya ko matarsa shi ta da fitina ko ba haka bane ba sai aka rage yana nan yana nan sai ya dawo ya ce malam yanzu al'amarin ya yi sauki amma da dan shaura ya ce ka ce su rage koma kasa ya ce a rage sai aka rage ana na wata ran sai zo ya ce yanzu nake samun kwanciyar hankali da jin daɗi ya ce yanzu kake karban hakkinka da ba hakki kake karba ba shi yasa ba za ka taba samun kwanciyar hankali ba suna nan su karbi miliyoyi su ne allowance su ne duk kudin kasa ma hannunsu suke amma wallahi yadda kake zama ka ci abinci ka ji daɗi wallahi ba sa jin daɗin abinci haka jin daɗin su kai ne jin daɗin su kaga ya sa hula da riga ya hau mota kana gani yana jin daɗi to jin daɗin su kenan kai ne jin da amma shi a ransa wallahi ba jin daɗi wani ba zai bacci ba shi ya sha magani wani sai ya alura wani ba zai bacci ba sai ya kira as-salatu khairun minan nawmi wai abadan ba cikin kwanciyar hankali har abada ga dukiya an tara ciki da waje amma Allah ya cire albarka babu kwanciyar hankali saboda me saboda al'umman da kuke wakilta din ba abinda kuke tsina na musu kuna zuwa ne kuna business din al'umma na nan suna shan wahala ba su da wahalar su da rayuwarsu ba su da alaka da abin da kuka je kuma su kuke wakilta su suka tura kuka wakilce su sai kuka je kuna wakiltar kanku kuma Allah yana kallon ku kuma shi haramta zalunci da a ce al'umma ku suka haramta zalunci kun tsira ku fi karfin su amma Allah madaukakin sarki shine ya haramta zalunci ba wanda zai taba yin zalunci bai tsira ka san da haka ko albashi ka da yawa ne ko kaɗan ne ko ina kake ko ku ne dukiyar kasa ke hannunku ko menene da menene har abada Allah ya ba dukiyar kasa amma kuma har abada kullun kasa za ta je neman bashi za ta je neman rance za ta neman kaza babu kaza babu kaza ina dukiyar da Allah ya wadata kasa da ita ina dukiyar dukiya Allah madawakin sarki cewa yi wal arda wa ba'aha lil anami Allah ya wanzar da kasa ne ya shimfiɗa ta saboda al'anam talikai ba a ce masu mulki kaɗai ba ba a ce shugabanni kaɗai ba don Allah ce mai kaila yakun dunatan bainal aghniya iminku ba a so ya zama tsakanin ku wadata masu mulki masu siyasa ku duke a'a kowa a shimfida dukiyar yadda zai wadatu to sai aka zo mutane ga dukiyar Allah ya wadatar da ita babu kasar da Allah bai wadatar da ita ba a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi يومين ba haka bare ba ila an kala wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilina ma ma'ana qaddara fiha aqwataha ba zai taba wa Najeriya Allah halicci mutum miliyan 150 ko miliyan 2 ya ba su arzikin miliyan 100 ba a'a miliyan 150 ko 200 Allah zai ba su arzikin miliyan 200 har da kari da yake wasu suna cikin talauci saboda tsarin ne bai tafiyar da Allah ya ce a tafiyar da shi ba mutum ya yi aiki ya gama aiki ka ce mishi dokar ƙasa ta ba shi fenshon sai dukiyar fenshon ka ajiye ka ki ba shi wanda kuma dukiyar ke garfashin ofishinsa shi kuma ya ga dukiya ba inda za a kai sai ya yi mai sai ya kwasa waɗannan suna mutuwa da talauci da yunwa da wahala a a makaranta wannan ya je ya kwashi dukiyar kuɗin da ba nashi ba ya rasa inda zai sa shi kuma ya je ya ɓoye an fahimta ya je ya ɓoye kuma ba abin da za a yi da shi kuma ba ran da za a ce masa ina kudin yake saboda tsarin najeriya in ka dauka taba kudi aka kama ka ɗan kudi ka dan ka ɗauka ɗan kudi ka da za a kama ka kayi laifi amma in kudin ya yi yawa ka fi ƙarfin a kama ka ka fi ƙarfin a kama ka za a ce an kafa kwamiti an kafa kaza kaza duk inda kake sai ai ma waya ga abin kai ke za ka ba da ga yadda za a yi ga yadda za a yi duk abin da aka tattauna kai za ka fada musu ga yadda za su yi da za su to yaushe za a kama kai me za a yi maka ba abin da za a yi mishi ba abin da za a yi mishi sai a ce an kafa kwamiti wa da kai ne shaman kai ne sarkin bincike eh sai ka je ka binciko akwai ubangidanka yana da hannu a ciki shi kuma ya san yadda kai kuma ka zo kan kujerar sai ka je ka ce ne eh sai ka yi mai za ka bincika za ka bincika sai ka zo ka binciko abin da ya fi karfinka sai ka ga ubangidanka yana da hannu a cikin barnan sai ka ga waɗanda ke da hannu a cikin barnan yana cikin barnan da suka yi kai ma kawo ka wajen sai mai ko bai sauka ba dai za ka komai ya yi shuru sai komai ya shuru shi yasa ba ran da za a warware wannan matsaloli sai an biya adalci menene da menene ne mana ma'aikaci duka bata ya karbi albashin shi 25 ga wata kafin zuwa 30 kowa albashin shi ya shiga hannunsa amma sai a yi wata ɗaya wata biyu wani bai shiga ba wanda zai shiga sai a yi wata ya mutu da kwana uku kwana hudu kwana biyar kowa yana cikin wahalarsa to dukiyar tana nan sai ba a ba mai haƙƙi ba wanda kuma dukiyar ke karkashinsa shi kuma ya san ya san yana da dabarar da zai ya zai yi sai da bi dukiyar ya tafi da su shi yasa ba ran da za a taɓa zaman lafiya wannan hali ana cikin zalunci ko قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن ابيه قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه حق على الله عز وجل متون uku حكي نينا تفضل الله Allah قداما يباس ga dama ya ba المجاهد في سبيل الله محل الشاهد كينا لذلك أتابع أورد هذا الحديث في كتاب الجهاد المجاهد في سبيل الله وند يشتياك تادا الدين الله والناكه الذي يريد العفاف ده وند يأوري ده نيا كامل كنسا كامل كنسا والمكاتب الذي يريد الأداء ده باوان ده أكريا مسا فنسا yana neman abin da zai biya ya kwaci ya fanshi kansa Allah zai taimaka musu inda wannan niyya suka yi babu alguzatu babu babu alguzati wafdullahi babin da ya zo mayaka tawaga ce ta Allah baki ne na Allah madaukin sarki qala akhbarana isa ibn qala akhbarana isa ibn ibrahim qala hadathana ibn wahab an mahrama an abihi qala سميت زهير بن أبي صالح قال سميت أبي يقول سميت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا من الله صلى الله عليه وسلم wafdullahi azza wa jalla salasatu tawaga ta Allah baki na Allah masu mutu masu karanci wanda ke suna da girma wajen Allah guda uku ne alghazi wanda ji yaki tada addinin Allah wal da alhaji wanda je yin aikin haji wal mu'tamiru da wanda je yin umra babu ma ta kafala Allahu azza wa jalla liman yujahidu fi sabilillah babin da yazo Allah madaukakin sarki ya lamunce ma wanda ya je yin jihadi na tada addinin Allah qala akhbarana Muhammadu ibn Salama wal Harith ibn Miskin qira'atan alayhi wa ana asma an ibn al-Qasim qala haddathani Malik ana Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace تكفل الله عز وجل لمن جاهد في سبيل الله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله Allah ya lamunce ma wanda ya fita zuwa yakin addinin tada addinin Allah ba abin da ya fitar da shi sai yaki tada addinin Allah wa tasdiqu kalimatihi da gaskata kalma ta Allah madaukin sarki me Allah ya lamunce masa bi ayyudkhilahu jannata Allah zai sa shi aljanna aw yarudduhu ila maskanihi ko ya dawo da shi gidan mazauninsa allazi kharaja minhu ma'a amana nala min ajrin aw ganimatin ko dai ya mutu ya samu shahada ko ya ci nasara ya dawo gida ya ci riba kuma Allah zai mishi zai zai zai zai ba shi lada qala akhbarana qutayba qala hadathana laythu an sa'id an mina مولى ابن أبي ذباب سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتدب الله عز وجل لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا إلا الإيمان به الله يلا مجمع وندي فتا با أبن دي فتا دكي سي إيماني دكي إيماني دكي الله شيني ذاك جيك يدع الدين الله والجهاد في سبيله أنه ضامن حتى أدخله الجنة بأيهما كان Allah ya lamunce masa zai shigar da shi aljanna da duk yanda ya kasance ko a kashe shi ya samu shahada Allah zai sa shi aljanna ko ko a'a ba a kashe shi ba sun ci riba sun ci nasara an samu riban yaki imma bi qatlin aw wafatin ko a kashe shi a cikin fagen fagojen yaki addinin Allah ko ko a'a mutuwa yayi da kansa ba wani ya kashe shi ba aw aruddahu ila maskanihi Allah ce ko da dawo da shi gidansa allazi kharaja minhu nala ma nala min ajrin aw ganima ya samu abin da ya samu na lada ko ganima riban yaki قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله kwatankwace misalin wanda yake jihadin tare addinin Allah sai maza maza ya toga shi wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilillah Allah shi ya san wanda yake jihadi saboda Allah saboda abu ne da yake koyi a cikin zuciya ba wanda ya sani sai Allah nanu na hakun bi zahiri wallahu yatawalla as-sara'ir kamar sa'imi yace wanda yaki saboda tada addinin Allah tsakanin shi da Allah kamar sa'imi al kamar wanda yake azumi sa'an nan kuma eh, eh, tsayuwar dare wa tawakkalin lahal mujahilil mujahidi fi sabili bi an yi tawakkahu allah kuma madaukin sarki ya lamunce mu mai yaki sai na tada addinin allah bi wa fahu fa yudkhilahu aljanna ya Allah ya kashe shi ko cikin shahada ko ajalin ya cika Allah zai sa shi aljanna aw yurji'ahu saliman bima nala min ajrin aw ganima ko Allah ya dawo da shi gida lafiyayye da abin da ya ci riba ya zo lafiya kuma ga riban yaki sura minti biyar babu thawabu sariyati allati babin da ya zo na ladan tsariya sojojin da suka je yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi a ciki su ake ce masa raya asariya قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابي قال حدثنا حيوى وذكر اخر قال حدثنا ابو هانئ الخولاني انه سمع ابا عبد الرحمن الهبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillahi fayusibuna ghanimatan illa ta'ajjalu thuluthai ajrihim min al-akhirah yace duk sariya sojojin da suka je yaki suka ci nasara a cikin yakin suka samu riban yaki mana sun samu daya cikin uku na ladan da Allah ya tare da musu sun ci shi a duniya kenan wa yabqa lahum thuluthai suka ci kenan sun ci biyu bisa uku ce su za musu ɗaya bisa uku fa in lam yusibu matan tamma lahum ajruhum in ba su ci riba komai ba ladan su sai su samu ladan su cikakken lada قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال يتي أيما عبد duk hadisin da aka rawaito manzo Allah shine karshen sanadin shine abin da ya fada shine matani ke amma wannan manzo Allah kanshi yana cikin sanadi ne Allah madaukakin sarki shine yake magana ayyuma abdin min ibadi kharaja mujahidan fi sabilillahi ibtiga marrati duk wanda ya fita zuwa yakin da addinin Allah don neman ladan Allah madaukakin sarki da yaddarsa da mintu tulahu an arji'ahu ila in raja'atuhu bima asaba min ajri na lamunce mishi da zan dawo da shi in ya samu wani lada in ya samu riba kuma ga lada au ganimatin wa in qabiltuhu ghafartu lahu wa rahimtuhu in kuma ya samu shahada na karbi ransa a cikin yaki sai na jin kansa na sa shi aljanna na saka masa da ladan da zan bashi kenan اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم baya tura